الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس من يوم sabon babi ne sahabin nan mai suna abdullahi bin umar maktum wannan sahabi bawan allah makawo ne da a ce girma da kaiwa a bayan ƙasa ana la'akari jikin mutum ne da shi wannan ba inda zai shi amma wani iko na Allah wannan mutumin makaho ne amma na ido makawon ido daban na zuciya daban akan wannan bawan Allah Allah ya saukar da aya ɗaiɗai wajen goma sha kuma akan wannan bawan Allah sai da Allah ta'ala ya yi wa ma'aikinsa faɗa ashe girman ba na jiki ba ne girman ba na mai tara ba ne girman ba shekaru ba ne girman Allah ta'ala ke gaya maka ya ce inna ku min zakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu sai ce inna akramakum inda Allah atqakum ashe girman na ta ne girman na mai aiki ne girman na neman abin da Allah ke so ne a yi mishi in ka dace da wannan to sai girma ya biyo ka ba kai za mishi ba amma idan ka zubar da wannan mahanga ta qur'ani to sai ka nemi girman kuma Allah sai ya hana ka wato an tambayi dan Abbas wa ake ce ma'alimin rabani gashi nan a kitabul iman a bukhari juz'i na daya na fatawul bari ya mutumin da Allah ya ba sani ko da kake Allah ya baka wani ilimi sai ya zama wajibi ne ga dan adam ya aiwatar da wannan ilimin a rayuwarsa sannan kuma ya kira al'umma zuwa ga wannan abin da ya sani ba zai yiwu ba da dai a ce Allah ta'ala ya sanya kallamci wani masallaci Allah ya sanya ka saƙon ma'aiki zuwa kunnanka sallallahu alaihi wasallama amma ka tashi ka bar shi a nan bai kai ba ke amfani da shi ba balatana a ce ka kira iyalinka a kan yin aiki da saƙon da ka ji malam Dina albani ke cewa rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce ilimin da baka yi aiki da shi ba a nan duniya idan bai cuce ka a duniyar ba to ba zai amfani ka ba gobe kiyama shi ta daga cikin addu'o'in da mamman Allah ke yi kafin ya rasu sallallahu alaihi wasallama duna cewa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya ubangiji Allah ka tsare ni ilimin da baya amfani idan annabi ya ce ilimi wani ilimi yake nufi ba na chemistry yake nufi ba ko physics ko biology ko wani abu daban ilimin shari'ar yake nufi akwai ilimin da bai da amfani me ya amfani ilimin shaidan da ya zara tafai masu yawa fa'uhu yau mulki qiyamah me ya amfanin ilimin su dan ba'ura ba zai amfani su ba ashe dolen ka ne idan ka ji sako daga Allah wannan ba wai in ga dama ba dole ne wajibi ne in dai kana so gamawa da duniya lafiya ka same ta to sai ka rinka fitin din abin da ka ci indifas kana yi a hankali Allah ce fatakullaha mas'atu duk tsaron ubangiji gudu don iyawarka kila kai ba za ka irin na wancan ba wancan kuma ya fi wannan kokari idan za a yi haka za a samu cin nasara wannan bawan allah makaho ne ido baya gani amma zuciyarsa mai haske ce da ƙur'ani yana kai komo shi sa ƙur'ani sai ce a inda mana ta abal absar la amal absar ba idanuwa ba ne ke maka cewa me ke maka cewa alqulub lati fi sudur zuciya ce in ta maka ce in wani mawaƙi a zaria ce zuciya in ta maka ce ganin yadda ba zai yi fa'ida ba za ga wani ga irin shi rubutu kamar jaki yana iya kallon komai amma bai iya gane gaskiya me amfani wannan idan ga makawo da qur'ani aka din na fakarci of da'awa da ke madina lokacin ina ɗalibi makawo shek suhaimi baya gani bai gani amma professor na ilimin akida babban mufti darul haramaini ko diyarul haramaini shi abdulaziz bin baz makawo ne baya gani amma idan ana maganar ilimi kai ne idan baka tsaya kudu da shi jumala Hamid kishi makawo ne amma idan yana hudu ba juma'a kai ka san malam ne to kai bai zama abin kunya a gare ka ga ni'imar ido Allah ya baka rugu rugu kana gani da ciwo dan wani haki ya fada sai ka ruga asibiti amma har yanzu idan bai amfane ka ba wajen gane gaskiya har yanzu idan bai amfane ka ba ka gode ma Allah da ni'imar ido da ya maka wajen tilawa alkurani ka gode ma Allah da ni'imar ido da ya baka wajen yin abin da ya dace a yi da idan sai yin abin da bai dace ba za ba a sha wuya tunanin in ya koma na kame na mutum ba zai je ko'ina ba yasa ku ya haƙuri ko dai muna so ko ba masu ko dai mu rike abin da Allah ya ce mana ko da tsufanmu da yarintanmu da samasakanmu Allah ya sa wasu sai ta wahala ku duba wani abin ma ta kai an gana a taba a jihar Kano jiya an kashe yan foliyo wajen goma da abin da abinda hukuma ta kawo ta ce a rinka yin haya da shi ana so a gaya maka ne in dai an saki Allah to tsarin mutum ba zai amfani ba dabarar ka ba ta amfani da kafa ana iya zuwa a kashe zariya tafi ba ta ma kayan mana abin gudu in na matsa ruga me zai hana ba za a tare da shi ba bayan Allah Allah ta'ala da yake magana da masu imani sai ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati la yastaklifannahu fil ardi kama sakhlafa alladhina min qablihim alƙawari ne Allah ke yi da masu imani kuma suka yi wa ubangiji aiki da imaninsu da kwarai ashe tushen al'amarin imani shi ko imani a zuciya baya da masu ya da alama waje kamar bishiya ce aka shuka ana baka ruwa a cikin ɗaki an zagaye amma saman bari in dai ana raye sai an gane ne aka shuka a ciki da sama da kera wannan ginin har ganin ganyen da waje in dai mai tsawon bayan Allah mu ƙara yin mamu tsoron Allah ta'ala mu roƙi shi taimake mu akan gazawar mu amma a gaskiya a gaskiya akwai sauran aiki akwai sauran aiki da yawa a wuyanmu amma nan Allah da ke wuyanmu ta mai da'a mu bauta mai shi kadai kada mu yadda wani ya shiga tsakaninmu da mu ba ta ma suka bayi wannan personal relation ne mu da Allah ta'ala idan mun bari hawan shiga tsakaninmu da Allah sai ya yi da kaza mu cewa Allah kaza ko kuma sai ya yadda kana imani mai kuri da Allah idan muka ce mu dai Allah kaɗai ce ba zan ba kara ba to sauran imani a zukatanmu wannan ba zai kai mutum ba hayin koyi bayan Allah inda muke tsammani biya wuce fitintunu a Najeriya sun wuce nan ya kamata mu rinka zama muna tunani me mafita ni da abokina a mota mu yi tunani me mafita duk abin da muke tsammani na alkhairi ne za mu samu cin nasara last week na gaya muku azarin katara ga shi nan altafai da yawa na shari'ar musulunci na gaba duk wani tafi na islamic law in ka rubuta kira lura da kwaliti na alkali zai kawo maka wannan asarin yace mace ma'a kaumun ala amrin yuridu da wajen Allah al'umma ba taɓa zama ba akan wani al'amari manufarsu Allah a ce dukkansu manufarsu ubangiji suke so ya ba su dacewa ba kuɗi ba ba an bige wancan ba ba ina halala wancan ba ba ina haƙon kujerar wancan ba ina neman wancan ya mutu ne ilhari wancan a'a inda dai Allah muke nufi da zaman mu a wuri guda akan wata matsala da ta dame mu nake neman ubangiji ya bamu waraka a cikinta dukkan mu san mu su koma ka kalbi rasulin wahidin kamar zuciyar mutum guda ka ta da yace kafin ka tashi da irin Allah sai Allah ta'ala ya datar da mu ya ba mu shirya zuwa ga hanya mafificiya a bayan Allah zai mana haka ba mu za mu yi ba Allah zai mana haka ba mu ne masu yi ba amma da muka ce a'a za mu taro ne mu nemo maka mafita da tunanin irin namu to sai dai a yi kawai amma zai wahala a gano hanya sahabbai saboda muhimmancinsu a wajen manzon Allah ta zama har ya kai ga al'amuran wasu al'amuransa musamman na yaƙi kai hatta al'amuran iyalinsa yakan nemi shawara a cikin zabansa amma da al'amuran wahayi idan wahayi ya sako daga Allah al'amuran ma za a ba an gama da wannan wasu malamai suka ce mamman Allah baya neman shawarar sahabbai akan wahayi amma yake neman shawarar su akan al'amarin yaki nan ya kamata mu zauna mu kamfe ko mu ci gaba da sai ya kamata mu kullo ko ta nan akan shawara akan al'amarin da ya shafi gidansa cewa Aisha an ce wai ta yi zina abin da dama al'umma kun ga ya nemi shawara aliyu wasu suka ce ya nemi shawarar mikdad bin aswad yaya za a yi A in dai al'amarin yana karɓar shawara sai mu rinta yi amma me ya sanya idan annabiyar sabansa yake cin nasara mu idan mun yi ba ba cin nasara mun yi taro a bagauda ba da nasara mun dawo abuja na ba nasara mun zo hangala hotel taron ma ba a yi sai karshe uku dare ba nasara to me kawo ka ma arzina waje allah ba allah muka ba tare mu ba taro ne wani ya zo don a bashi allowance wani ya zo don a bashi traveling allowance wani ya zo don a bashi risk allowance wani ya zo don in an bashi kudin yana ba shi ma ya nashi to idan ku za a yi taro irin wasu dozo uku in dai ba Allah aka nema ba ba shi ake nufa da al'amarin ba sai dai a yata shi ba gida wataƙila ma wani a hanyar zai saka shi Allah nake roƙo tsare ya ƙara sanya mata takawa da nutsuwa a cikin zukatanmu ya kuma haramta mana girman kai da jin cewa mun isa Allah ya ba mu tsintsini da rayuwar mu ya dace da mu hanyar mafi dacewa ya yi aiki da mu ga baki ɗaya mu wajen kafa addinin nan a bayan ƙasa ya kuma karɓi addu'o'inmu wajen ɗage mana irin wannan abin da ke damun mu kuma yake damun dangunan mu yake damun ƴan uwanmu a addini na nesa da na kusa Allah mai iko ne akan dukkan abin da ya so mai iko ne akan dukkan abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a kuma inda ya ga dama Abdullahi bin Umar malaman tafsir sun mai wannan kafi suna cewa rajulun أعمى أنزل الله في شأنه ستة عشر حكم ستة عشرة آية تليت وتظل تتلع ما كانت بديداني mutum ne makaho, amma saboda girmansa a wajen Allah ya sako da aya ɗaya goma sha shida tana nan ana karantawa kuma za a saura ana karantawa matuƙar rana da wata suna gittawa man hada lazi umiyat a uti ba fihin nabiyyu alkarimu sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawati wannan wani makaho ne wani irin mutum ne wanda akan al'amarinsa sai da Allah ta'ala ya yi wa ma'aiki fada daga saman sammai ta bakwai aqsa itabin wa auta ma'ana fada mai zafi fada mafi ciwo a cikin rai من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم يوها من عند الله ويوهي من عند الله وانيني وانا متي مكاهم wani jibril alaihi salam ya sako akan al'amarinsa da wahayi a kan zuciyar ma'aikin sallahu alaihi wa sallama daga wajen Allah innahu abdullahi bin Umar maktub abdullahi ne dan ummi maktub me yasa aka ce mashi dan ummi maktub ummi maktub ma'ana uwar shi ta haife shi makawo uwar shi makawo ta haife shi yadda ake yi dalibai sukan kai ziyara wajen malami ɗalibai a cikin tsarin excursion ɗinsu ba gidan rediyo kada suke zuwa ba ko dai aiki suka yi naƙi na makamai a'a sukan ziyarci malamin da zai kara musu imani a zuciyarsu muna ganewa da da kuwait inda ɗauko mu rihila ziyara to sai a kawo maka da madina a mota ni tafiya ta kwana bakwai kwana goma sati biyu duk yawon da zamu yi wajen malamai ne a cikin mota kuma da ba gudu ake ba dan ba daurin aure na mutum da sauri ba a'a tafiya ta ilimi bos sai katuwa irin makafonan nan da gidan kashi a cikinta da masu abinci da abincin da komai masu tafiya muna musabaka alkur'ani ko ai musabaka ta mutum na hada hadisi in tafiyar kan zuwa kano ka tsaje kano ka harta da kamar arba'in a mota malamin ku yana gaban ku ya ce daga hadisi na kaza na kaza wa ya hada mai cikin awa biyu sai ka fara kaga ce mai wannan ka haɗe karanto su malamin yanin kaga kana cikawa ya jawo da katika sai ba ka set kafir Bolan hudu manya manya rike gudunan ne wannan to sai ka sauka kayan tafai ba kudi yake wada idan an je kuma za a ziyarci da ilimi wurare a je can gidan wancan malami a je wajen wancan malami a je wajen wancan a je can a yi kaza a yi kaza karshe kan dawo ka karanta ga mu ba ma ka Najeriya in ga an ce za a ziyara to wani da wani kini ne wani gini ne da wasu mutane a ciki wanda a cikinsu ma akwai wanda baya sallah to ka je wurin shi ba za ka shi ya je maka dogon turanci mana amfani a gama guda wanda mai kamar gani a shi da ga inji yana motsi me yake za ka sani ba ko ba ka ake ba haka ake yi darwa to sai wata aka ce a kai mu mitra mu je wurin Sheikh Abdulhamid Kishki makawun cikin abin da yake gaya mana suyunsa yace ya gode ba Allah da Allah ya sanya bai taɓa ganin haramun da irinsa ba tun Allah ya wuce wata mata mai suna haram bai taɓa ganin irin shi ba saboda Allah ya yi wuce da ma'ana da ya haramta mai ni'imar gani sai kuma ya sanya mai dangarar ganin haram ɗaya kenan na biyu yan uwa ba ina so in gaya muku bane saboda fa'ida ido ko ba ido kana iya zama malam ya ce da girman ido ne albarka a duniya da jakiya ya fi kowa ilimi ya ce wata rana suna jarabawa irani na tafsirin alkur'ani sai malamin su ya zagayawa ya zagayawa sai ce kai wannan yaro makaho ba gawa ba har yanzu sai ce malam ai alkhairin ba a gani ba ne? alkhairin da Allah ta halawa mutum dan adam a kwanyarsa ya fi na ido yace da gani ne shi da jakiya ya ga albarka makawo ne duk in ka je gidan malami sai maka nasiha ko ta minti uku ce wacce in ka ɗauka riƙe za ka zai kana amfani ta a duniya to mu yanzu ba kuwa wani haka ba a islamiyyar ba ma yi mantana kuma a ce boko su ɗauke ka zuwa gidan malami asali iya ka zaɓe jikon shi kenan a samu dai wani wuri a kai ka shi kuma mai gida ba ya yi mai gida bai nufi ɗaukar 'ya'yansa guda biyar ko shida ya ce bari in bi ku ziyara gidan wani malami ya je ya ajiye su gaban malamin ya samu awa ɗaya yi ne malamin tambayoyi daidai da kwakwalen yara mal na amsa mashi in an gama ya gida ba da lokaci shi daman saturday da sunday ne ke samun dama kuma yana can a polo club suna hutawa Allah nake roƙo tsare idan baka yi amfani da lokacin ka ba za ka zo da za ka nemi lokacin babu ya gudu yau da gobe ba ta gudun wasa ba ta gudun wasa wani dan uwa fiye ke min waya dab da magariba zan fito in tafi karatu yake ce min mana na fi waya baka dauka ban sai ai wata wayar in ban san ta ban dauka saboda wasu ban zaki zaki a so ban dauka ta ina san ta sai dauka yace sai na bata su ce ai ta tsinka din banga da kai bane yace ga na ayola uwata Allah ya mata rasuwa amma ya ke ta rasu yace bisa dabi'a ta in ce Allah ta magariba zama take yi zama take yi ta dinga tilawa qur'ani ko zikiri har a kira isha'i in ta isha'i sai ku ji kwanta a ci abinci ko sai a kwanta ranar ta yi magariba nan asabar din nan ranar ikirau ta yi magariba ta zauna wani firɗaɗen ƙato ya ra'o gidan ya shigo ya danne ta yanka ta yanka akuya wallahi ɗan uwa ya ce ya yanka ta yanka pop kuma wallahi ɗan uwa mutum ne ba jinnu ba ne ni ce mutu ya ake yi labari ke bani a magabana ba ya ake yi ce to an je kamo shi daga baya amma ko da aka kama shi ma ka ce wanda shi ce an zafi ne kun bude faɗo ne zashi ba a yanzu haka aje da yake min waya an kasa gane wa ya tashi amma yana hannun jami'an tsaro to problem ɗin shi ne in ki da je wajen jami'an tsaro shi ma mai laifin da kai shi kan ruga da buru su saboda mai ya san wa man kana huka na alila duk wanda shiga ciki ya kuɓuta da Allah zai sanya in kashe kai ma kashe ka ake ko sa ka ake wancan ba zai da sashi ba amma ba ka ake ba to duniyar ka ta zama rana babu inda bugun inuwa yake idan mutum da ke yawo da kayan polio su goma a tare su duk a kashe su gaba ke ɗaya ba komai kuma a tafa bace su dan uwa mai zaka ce ne mata masallaci wanda in ya kowa ya sani in ya koma kowa ya san ina ta maimaita kullum wanda bai iya magana da bakinsa ba zai iya ba to ya gaya ma Allah yana ji goshin shi na ƙasa wanda bai iya magana da bakinsa ya daga cikin dare ba da gani sai Allah ya roƙi ubangijinsa ya Allah ka soke mana wannan abu idan ba baka yi ba baka ba gudu baka ba wannan al'umma gudunmuwa ba da kowane irin yake na ikonka wanda ko zai iya magana yayi magana abinda muke gani a waje da gashi zo garin ko da ka fara kitsin a Maiduguri ai ana ganin ba wani komai da gudun ma ai ba ko ina bane ya taso ya zo ya dawo yobe ya shigo ya shigo ya shigo ya shigo yau gashi duk kowa ma duk inda ba kowa yake yanzu hankali ka ki tun da ke al'umma su iya fitowa yan fashi da makami su kola shanun mutane su kai cikin daji su aji su rinka yankawa suna ci ɗaiɗai ba mu yi ruwa ya same su al'amarin ba ya watsa al'amarin ga gaya ba sai dai an ta ala ɗalib idan sarakuna sun fara fitowa ana kai musu bara suna tserewa ni da kai kuma sai me mu tashi kai wajen togo ko wajen kutabta yanka daga cikin ba irin wannan harkar ko kuma an ba hali mutum wannan wajen anambra haka zan dai kaɗa annaba a sallar to ya kai iya ubangiji nake roƙo Allah ya tsare Allah ya tsare mu yan uwa yace innahu abdullahi bin umar maktum mu'azzin rasulillah salawatullahi wa salamuhu alayhi wannan mutumin ne muke magana akai shine abdullahi da umar maktum mai kiran sallar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka ce a ba bilal bane mai kiran sallah haka yake bala amma wannan ma mai kiran sallah musamman kiran sallah asuba su biyu suke yi wannan ya ta farko wannan ya ta biyu ko kuma a masarci wannan ya kira sallah wannan ya yi ikama saboda ne su ake ladan ya yawaita kowa ya samu muna gane abin ba wai dole shi ba bane yi wannan kai ma zo kai saboda in na samu goma kina da samu goma ya ya ce wa abdullahi bin maktum mukanna ko makiyun ƙorashi mutumin maka kuma ƙureshi ne ɗan asali ne tarbitu hu bin rasuli alaihi salatu wassalam rahimu akwai dangantaka tsakanin shi da ma'aiki صلى الله عليه وسلم فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة شي عبد الله دان خال معنا دان قني كوان معنا واتن خديجة والمؤمنين الله قال ما تعدى أي خديجة بنت كويلد رضوان الله عليه عليها أما أبوه فقيس بن زائد babansa shine kais dan za'i wa amma ummuhu fa'atika bintu abdullah mahaifiyarsa atika diyar abdullahi ashe ana iya sanya mu suna atika wa qad بإما مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما an sa mata suna ana kiranta uwar makaho uwar makaho saboda ne don ta haife shi makaho ne duba ba ta ubata ne ba da kanto ta uwar makawo me ya sanya saboda makawo mai gani ne ko ba gaba idan makafin kala biyu ne akwai makawon da bai gani ga ido ya tuka mota amma ya gani akwai makawon da bai iya tuka mota amma yana gani to dan an ce maka baban makawon da ke gani ne da bayan Allah ata ta tabi'i ne tabi'i ne ya da problem a jikinsa gashi ƙira irin wanda yake sha'awa a yi maka shi ba ita Allah ya mishi ba tabarakallahu asul khaliqin sai mahaifin to ce mai aza da kada alimta min Allah aza ka san kai kowa ne ka san kai kowa ya aza ina so in gaya maka ne ka nemi ilimi ilimi ne kadai zai iya ɓoye ayyuka ilimi ne kaɗai sai daga ka sama ya kai ka inda mai ido mara aibi ba zai iya zuwa ba a ba sai ɗauki wasiyar mahaifiyarsa ya rimbabi alƙur'ani sai da ya kai shi ƙarshe ya rimbabi kutubu sunna sai da ya kai ya shayar ƙoshi ya rimbabi fiƙihu sai da ya ji ya yi keji ya rimbabi wannan sai da ya ji ya yi nirzin to a ta kai lokacin da khalifofi idan suka zo cikin mamlaka da niyyar yin aikin hajji ko umra tambaya suke yi musamman abu malik ya ce a firkaunin ata ya kai lokacin da khalifa ba fa gwamna ba khalifa idan yau tambaya ke akwai akwai ata a cikin al'ummar nan in ko an ce khalifa ya tanka har tambaya ke ka zo kenan ba mutum mutum bane imam shafi ya ce idan al'amarin hajji ya rikice mu na bincika na bincika na kasa gano hujja to ra'ayin a ke ɗauka in ɗora a cikin mazaba malami karatu ya yi sai ya zama ba a ce mishi makawo ba a ce mishi gurgu ba a ce mai baki ba a ce mai kuturu duk ilimi ya ɓoye wannan a ce ba a da ka bar ma yaro kayan gado ya zama kamar mai sharfi kamar ilimin addini kuma koya mai aiki da shi don ilimi babu aiki da shi bai da amfani ga dan adam bai da amfani cuta ce gare kamar zan je ba saboda yan uwa wannan shari'a ta ubangiji ne ya saukar ƙarƙashin koyarwar ma'aiki salama ita kaɗai ce mafita da za mu dage ba mu da nuwayo ko iyawa ko wani kayan gado da zai fi mana sama da abin da aka bar mana na jikoki dangin shehu usman shaida abdullahi bin umar maktum matsalai an nur fi makka abdullahi bin umar maktum ya shaida fitowar haske na alkur'ani a garin makka fashara Allah sadrahu lil iman farkon imani farkon musulunci na zuwa Allah ta'ala ya haskaka mai zuciyarsa yanzu ba mai ruwan imani ya karɓi musulunci a hannun ma'aiki wa kana min as-sabiqina ila islam ina ɗaya daga cikin na farko farkon shiga musulunci bai tsaya ba don wanda Allah ta'ala ya so da basira ya mai san imani baya wasa da dai baya tsayawa sai aboki ya yi kana yi a sari'u ila magafitin aka ce ku yi gaugawa zuwa ga neman dacewa zuwa ga alkhairi in ku za ka ce tsaya sai wani ya yi kana ka yi to ai babu gaggawa ya ce ta bin umar maktun مهنة المسلمين fi makka, بكل ما حصلت bihi min dahiyatin وثبات وصمود وفداء duk abin da mutane suka sha a maka na wahala da azaba da bala'i makawan nan ya sha cikin jama'a kamar iyalin gidan amma gidan ya kai sun wahala sun wahala ƙunawa da duka da ɗaurewa da sawa a rana ba da irin wannan gidan ba su gani ba gida ne mai nuclear family yasir da matan shi da ɗansa ammar akwai ƙanin ammar ɗin ba zan sunan shi ba to bala'in duniya sun gan shi akwai ran da ma'aiki yake to an yi musu lalar da wuta wanda Allah bayan da iya bai da ƙarfi ga bala'i an yi wa ‘yan uwansa musulmai wala bayan da iya sai dai zo ya tsaya ya ce isbiru aliyata ala ku ya hakuri inna mau'idu kuma janna makomo gidan aljanna ya sarki sai ji kamar yamin allura sabuwa ta imani sai da abin da ake mun na azaba a ba ba sabo ba a koyi ba imani yana haifar da ajaib yana haifar da augun mamaki a cikin zuciyar mai shi kai sai ka ɗauka wuya ake sha shi ko mai shi ne zan ana yi amma ya ce da idan za a yi mai azaba kace ake da kowa mada kakare su mai azaba su mai azaba hayar su ma wata rana ɗaya daga cikin wanda ke ba azabar maka ya iske ma'aiki a kishin gina jikin kaba ya ce ya rasulallah ya rasulallah mun yi imani mun bi ka ga abin da ake mana azaba ta yau daban ta gobe daban bala'in safe daban na dare daban mun Allah ba za ka roƙa mana ubangiji ba yi mana sauƙi a wannan azaba a sai tashi zauna ya ce inna man kana qablakum wa'inda suka wuce da gabanin kafin ku sun yi imani kamar da kuka imanin nan shi ya ja a kamo mutum a dora mai mai sha zartu akwai yasa wannan ya kama nan wannan ya kama nan ana ja ƙiƙar, ƙiƙar. hakikar hazarta ya shigo kwanyarsa ya raba shi biyu wannan bangon ya faɗi nan wannan bangon ya faɗi nan amma hakan bai sanya shi ba ya canja addininsa ga imani ke da riga da sai a kwashi a kona amma imani bai ƙoruwa ya ce walakin nasu ta filo. sai da kuna gaugawa da su ya ce wanda ya rayu a cikinku ya yi haƙuri zai baro gari tun daga hadar mawuci sai ya je karshen yaman la ya kafu illallah bai tsoron komai a duniya sai Allah yawan karo duk wannan wurin da manzo Allah ke bayani duk ne. da ka mura da mota da kafa in kira su ko doki ko jaki babu wani mai tare ka a hanya da sunan fashi ko na ba kowa duk islama ya rike wurin sai dai ka zo boda a tare ka a maka bincike ka wuce amma ba ta ba hanyar ka wuce ya ce ku yi haƙuri lokaci zai zo amma rufin ya an taɓa gaza shi haye ya faɗi kalmar da ke sa ɗan adam ya rinda ya zo tambayi mamman Allah ya rasu Allah an ba tilin samun da zan mutu aka ce in zaje ka na ba sheka ya ce yaya kake ji a lokacin zuciyarka ya ce mutum ma bil iman shi take tafi da imani ita fa in adu fa utu in suka dawo ka kara maimaita kalmar zan sake ka shi da qur'ani ya sabkura cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman khabbab daure shi ake bin arab mutum ne mai ciki sai a kanga shi ai bangare gane shi take guda kamar da ke tsire haka ake mishi wajen in ta kada ta shi ta koma ta tabo shi ta koma a daure ki ba zai iya tafiya ba saboda haka wurin ya dade mai ya rinka yoyo yana zuba a kasa amma wannan bai ya sun da imanin shi ba bayan Allah duk wa'inan sahabban ɗai ɗai ɗai ɗai bin umar maktina cikin su ka zato shi makaho ba a fata ne azaba ba ko a sosai na ce wani ai makaho ne me ma zai iya yi wallahi a'a ai imanin ne za a ke mashi azaban ba wani abu ya sa ba li'annahum qalu rabbuna Allah dan sun ce kawai ubangiji mu Allah ne ake musu to ko ku kanku yanzu da ake son a rugurguda ku wannan long plan ne ba na yanzu bane kiki da ake yi shi ya za a murkushe ku ku je da cewa Allah ya za a yi 'yan maganar da ke kafawa muna koya mai yara cikin islamiyya mu mun raina abin amma wa huwa inda Allah azim a wajen Allah abu ne mai girma wannan da muka renan shi ake so a kashi tsarin da muke budewa don hada yara shi ake so a hana abin da shi usman ya bari shi ne ake ta planning a ga an goge shi an nike ta mun koma ka Allah ne ka zo bid'an ko dai ka bi sahun mutane in kana son zama lafiya ko kuma ka waye gari ba ka so shi ta mana mata alahala har zuwa yaushe za mu tsaya a haka har yaushe za mu dinga tafiya a haka bin lokacin an mai bala'i ya sha azaba da dukkan nau'ukan da sahabai suka sha وأنا من أذى قريش معناه أصحابه ويلا yace duk wani abin da sahabi sha na bala'i da azaba shi ma ya sha ya ɗanɗanin azaba mai muni min batsashihim wa kasuwatihim ma balau na tsananinsu da azabarsu gwargwadon abin da kowa ya sha فمالنت له قنا ولا فنرت له حماسة ولا ضعف له الإيمان يتي أي فمالنت له قنا أي دي لوني با ودين يقولنسا ولا فترة له هماسة jarumtarsa da yunkuri bai dasa ce ba wala da ufalahu iman haka imaninsa da yi rauni ba wa inna ma za da hudalika istirsakan Allah hakan sai ya kara mai riko da addinin Allah wa da bi kitabillah ya kara mai ratayuwa da alqur'ani وتفقها بشرع الله بشرع الله يقال من قوكرين غانو من الله تعالى يكزو القرآن ya bari malamai sahabbai yan uwansa su koya mai qur'ani da kuma tafsirin wa ikbaran ala rasuli salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ƙara saido gaya wajen dumfara ma'aiki da abin da ma'aiki ke so وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم وحرصه على حفظ Qur'an. al'azim ya kai gaya wajen fuskantar ma'aiki ya kai gaya wajen kwaɗayin yi hatta alkur'ani mai girma to a irin wannan ƙwarin da yake yi za ke wanda yake yi annahu kana la yatruku fursatan illa nama. shi bai yadda ba baya barin wata yar dama wata yar dama ko ya take face sai ya amfani da ita wala tani hatun illa izraha wannan lokaci dan karami bai taɓa bikita ba face sai ya kokarin ya moru da wannan tsaye wajen gaugawa don moruwa da wannan adal bal kana ilhamuhu ala dalika yuguri ba nan kaɗai ba kai ya kasance motsanin sa ba tsananta wanda yake wajen kokarin ya gane ilimi ya koya ya yi kaza har yana rugar shi a da wasu lokuta bi an ya akwai nasibahu min rasuli wa nasiba gairi saboda naciya so yake dauke da fansa daga ma'aiki salama kuma ya dauke da ban wani kanan shi ilimi da yake mazan Allah ce ana alƙasimu wallahu Allah ke bada ilimin ya zubo shi shi mamu salama iyaka ya raba amma ya ake rabar yana gaya masa habansa ne wancan zai fahimci goma cikin ɗari wancan ashirin cikin ɗari wancan talatin cikin ɗari wancan sha biyar cikin ɗari wannan biyar cikin ɗari wani koyon da ya zuwa ka zai fita wala da san ba da za ka ce mai ya koma hajjar ce mishi kaje inda ake karfi nan ne ake cewa mata ce daga can nake ce to me aka ce muku yace wala ban gane kwaye bane haka da dawo gida wani ko tarihin sa bai kaje ka ciwo yace ce eh, i yau me aka yi yace ce kindi kindi kindi kindi ashe girma a wajen Allah sa ne ke ba da girma ba girman motoci ba ba na ofis ba ne ya ibnu mubarak ke cewa idan Allah ta'ala ya sanya ka tashi lami lafiya gari ya waye maka ka huto duk wanda idan ka ya fara fadawa kan shi daukar shi ya fi ka alkhairi a wajen Allah in ka zauna zuciyarka za ka iya aiki amma nan da ka rinka da kai kadai ne a garin da kai ba kowa ka fi kowa iyawa kai ne mai kaza kai ne mai kaza daga nan girma ya fara faduwa sai Allah ya kawo yara ta baka wahala to shi sai ya dauki rabansa kuma saboda kwazo da kudai da neman rahamar Allah sai kuma shi zai ci zama muni وقد كان الرسول صلوات الله عليه في هذه الفترة كثير تصدي لسالات قريش أولا لوكت داكي أمكة manzo su zama ya nace mafi yawan lokuta yana bibiyar manyan manyan ƙureshawa tsammaninsa idan manyan ƙureshawa suka yi imani addini zai sanya yawan suwa azabar da ake mutane za ta ragu shirin alhirsi ana islamiyyar ya nace tsananin nacewa da sa'ido a kan su dai su yi imani fasika za ta yomin bai utubatu bin rabi'a wa akhi shaybatu bin rabi'a wa amr bin hisham mukanna bi abi ja'far wa umayyah bin walwale والوليد بن مغيرة وهذا سيف الله خالد ونفخ يفاولهم ويناديهم ويعرض عليهم الإسلام وإن سوني مكة ألوك شكرا وإن داكارنا أمتا سوني مكة سوني سيسن يدا زاعي إن سنتي آه بديوا فأولا يني manzon Allah sai garshe da utuba dan rabi'a utuba dan rabi'a shine wanda hamza ya kashe a yakin madar da dan uwansa ba bin rabi'a da amr bin hisham wanda ake mai lakabi da suna abu jahal baban ɗan dan abijah muna ganewa da umayya bin khalfin umayya ne mai gidan bilal wanda ya saye shi ya ta gara mai azaba a garin maka shi ne baban mughira da baban saifullahi khalid mamman ala da ya kira su aka samu zama ga shiga su yana kwaɗayin ina ma ne su imani da wa'in za su imani na mori a ce yanzu a duniya ta lega da Allah wata addu'a ce Allah zai koya maka ka ganta a cikin ilhama kana bacci a ce ka zaɓi mutum goma a duniya duk inda suke za su yi imani za kuma su bauta ma Allah da imani wa za kira na daidai wata ka ce akwai obama ko ko ba gaba saboda shigar duniya ga ce da an ce baki ne dan wanku ne amma a shaɗu alal islami min abiyadi ya fi a akan musulunci saboda faran zama da ya ga shi baki ko dujin da faɗa to manzo su sulma yana kwaɗayin wa'innan su imani yau ya ce abu ne ya imani wayo allah ai idan aka ce utubu dan rafi'a yayi imani ai an gama idan aka ce sai mutumin rafi'a yayi yi imani ai an gama yanzu kwaɗayinsa ya za a yi wa'innan su musulunta ya tsaya a hakan da yake yi duk wanda ya zo sai ce ba shuri wa huwa yatmau fi an yastajibu lahu ina kuɗin yana taran su amsa da shi أو يكف أذاهم عن ashabi ɗayan biyu idan ma ba إيماني ku تقول لك to ku rage azaba لك mabiyana ku rage وفيما هو كذلك أكبر عليه عبد الله ابن أم مكتوم يستقرئه آية آية من كتاب الله ويكون أتفكر وانا حالك شيء نقول أيوة إن من من يسي إيماني أولا أن نوك تبكما wannan baban Allah nan makawan nan yazo wurin sa yana son ya koya mai wata aya mamman Allah karanta min ayar Qur'ani yana cewa ya rasulullah allimini mimma allamaka Allah koya min abinda Allah ya koya maka to wannan Allah ai mutum ne ba zai da wubi ba su kuma wanda kalin ba su ba san jin Qur'ani idan Qur'ani wata tashi suke yi kalan qur'ani ko rashin shedanu yake na mutane da kuma na jinnu saboda in dai za a karfi qur'ani za ku sa su ba wajen saboda haka manzo Allah ya kafa kafa yake kada wannan ya tamai da fari ya ɗaya tarko zai kama tsuntsaye Abdullahi kaka tamai da tsuntsayen sashi ko ma gefe kyale ne shi yana kuɗin su bawan Allah idan Allah ta'ala ya so kai imani sai kai in ya gada ba za ka yi ba iya da aka da kai wallahi ba za ka yi ba dubi da kusanci da zamantakewa irin na ma'aiki da abu dari. amma ina yayi yayi wallahi haka ya mulki da tafi lahira a juye ba inda iya shi ne qur'ani ke ce mishi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha tafsirin alqur'ani mafi dacewa da wannan ayar ba a cewa kai ba ka iya shirye da wanda suke so a ba haka malaman suke cewa ba cewa suke in innaka la tahdi man a ahbabta hidayatahu kai ba ka iya shiryar da wanda kake son shiryarsa shirya ta kowa mazan Allah yana so amma mazan Allah bai san ne an gane ko shi ko kafiri ne in ka ce yana san shi to ayoyi da yawa sun cikar da wannan ayar sai a ce kai ba ka iya shiryar da wanda kake son sa Allah ne ke shirya da wanda ya gada ba mazan Allah ya dage akan wanda za su imani sun yi dukkan su waye imani a cikin su mutum da rabi'a ne kun san da kai shi shi mutum da rabi'a kun san da amma biye da su gaba ke daya wanda wannan shine ya jama ya jama hamza abin da ya faru shi a filin hudu karkashin makadirul ilahiyya muna gane wannan abu jahal kuwa kun san yadda arda alaƙi ne mai alƙur'ani tabbace da abi lahabi a abi lahabi wannan mutumin shi ma ana aka yanka shi abuja a filin badar saboda sun yi manzon Allah wulaƙanci da tsiya wata rana annabi ya fi ƙare su ya to yana sallah suka yi mijin da su da amana mu tsaya ya za mu mu dan more ka san shi bakin Allah kullum so yake abin da kake wanda ba ruwan shi da kai ya haraka ko kuma ya wulakanta ka jawo shi daga ce ka bari ta da wannan zimba shi a zuciyarsa suka yi shawara yanzu mai zabi mu wance mutum mu more kawai mai dariya mu ji daɗi wani ya ce mu dai in yi yi mu doki duburarsa mu tumbula ya fadi su da zai tashi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wani ya ce a idan muka je kawai in yi rukuni mu kwana mai kamar ruwan kwata ne <laughs> wanke to mu je dora mai dubi a wuya mana don suna tsoron kashe shi domin dan maka ne mai dangi ne sai wani ce a abin da ya kamata mu ne mu samu mahaifar jaka ko godiya dan ya sharaf mai zuban ruwan nan sai mu zo idan ya sa goshin na haka ya rukuni sai mu lafiya mai in ya miƙe ruwan sai bata mai ciki sai zai tsaya a haka mu ko mu kwamu dariya aka ce eh lalle kawo da kai mai yi a jaka wata sai mu tsaye ruga unguwarsu ya ce wata jaka ta hayu ya je ɗauko ya kawo Allah ya rukuni su karata ya mishi subhanallah ba wanda zai iya ce musu gaske su ne maka saboda haka abdullahi dan mas'ud ya gido ya gani bai iya ce komai yaro ne karami saboda haka abin da yake iya ce ruga gida ya je kiya ma ishi fatima a lokacin abu talib ya rasu kuma khadija ma ta rasu wai ubangiji ya gwada musu da idan kuna ganin abu talib ne ke rike shi ke ba da kariya to abu talib da lahira idan kuna gini mace su Khadija ita ce mai taimaka mashi uwar gida ma'ana uwar 'ya'ya mai dukiya to sai ta wulahir aka bar shi kangonsa ma a ma'iyatin lahi ta'ala bai da wani mai kariya in ba Allah ba Fatima yarinya ce bata yi aure ba dan yake ya kiya mata ta hutu a sukwane sun same shi ta cire wannan abin a wuyarsa yana nan kagau a hakan ba zai tashi ba su ta cire mai tayar su kuma kawai da tawa ko kuma ce da fiti da baka tsoho da ba tsofin banza sun koma gefe ban dariya a tantsira babu da suke yi la ilaha illallah a lokacin su sun ma'ida bar sauka ba ya ce fatima ta fi kawo ruwa ta kawo mai ruwa ya yi alwala ya yi sallah na ka'a biyu rufi Allah ya ce ya Allah ka ban dama in kama utu da rabiya da hannu ba wai Allah ya mata mashi ba ya ubangiji ban dama in kama shi ya Allah ka ban dama in kama shi mata dan rabi'a ya Allah ka ban dama in kama motsaya ya Allah ka miƙa kamun Abu Jahl a hannun kama shi duk wanda suka yi taron dangi wajen aiwatar da barna da tsiya wallahi a yakin badar sai da manzon Allah ya kame su duka babu ɗayan da ita kuma dukkan su ba wanda bai kashe ba fiye yake su ya tare su ya zuba cikin rijiya tsohuwa a filin badar ya zo ya tsaya a kansu bayan biyu an yanke su an zuba a rijiya ya tsaya ya leƙa rijiyar ya ce hal wajattum ma wa'ada kuma haka kun samu abin da Allah ya muku alƙawarin gaskiya cewa me wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin inna lansuru sunna wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma na ashhad kun ga hakan yau ko gani ba to zai amsa bayan mutu kun ga alkawarin da Allah ya yi mana zai dora mu akan ku da fannarsa da iko da karamcinsa kun ga hakan yau kun ga azabar da Allah ya ce za ku shiga kun ganta kuma da kada da bayan shi ina a rasul kai rasulullah innahu maita la yasma'un ai ga waki ne ba sa ce alaika alai ba nuri wallahi ma anta bi asma'a minhu baka bi su ji ba walakin nan la yajibu suna jin duk abin da faɗa ya ce musu wani hannu wajen nama wa da rabuna haka mu alkawarin da Allah ya wani mun samu ko mun gani ke sanya ashe idan muka bi Allah alkawarinsa da mu ne amma idan mun karkace to kuma azabar sama da mu ya ce a haka a haka a haka ake dukkan su da yake so to a wannan wurin nan ne yake nufin su imani Allah bai ne su imani ba ya zaka yanzu haka ake a yanzu ma in kace sai wane ya imani kana kai to shi in Allah bai ne zai imani ba zaka da yi ka zaka da yi mutaba ba Allah zaka mutawa shi in ka ce a sai mata wan ta gane kafin taka ta gane don kawaye ne ta ashin ba ta gane ba Allah ya yi wata ja'ira ce a haka za ta fi lahira ta kama zaka mata haka Allah ya haɗa da wani aboki mutum ne a shi ɗan shi sai ya gane kana da tuba ina lokacin shi Allah ta'ala ya yi shi ba da tuba ya daga cikin makamashin jahannama dole kuma sai ka bi shi ba a yi shayike ya manzo Allah ko ya abin da Allah ya tsare ka ko ya min fa a'az rasul karim anhu sai manzo Allah ya kawo da kai da gare shi wa abasa fi wajhihi sai ya bata rai wa tawalla na hawa ulaika nafar idan yace manzo Allah ko ya abin da ubangijin kai tsare shi ka sai manzo Allah ya juye baki ya juye kansa yana kauce mishi yana fuskantar wa'annan su Abu Jahl ko kuwa su imani a haka yake yi ba wannan koya da qur'ani ka samu lada wa'annan zai ba su imani ba yace min quraish wa aqbala alayhi yace amla fi an yuslimu fa yakuna fi islamihim izl dinillah shi amalan kokarin shi burin sa shine su imani da musulunci ya samu karfi ya samu dawaka a garin makka wa ta'binu da'wati rasuli kuma a samu da gomar kiran da manzon Allah ke yi a maka ya dore ya ci gaba ayya wa ma in qada rasulullahi sallallahu alaihi hadithahu ma'ahum wa faraga min najwahum manzon Allah yana gamawa da wa'inda mutane ba su imanin ba yana gama zaman ne da su وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعد لمصره da ya yi hunkura yana son ya tashi zai koma zuwa da iyalinsa tunda ba su imani ba bai kai ba hatta amsaka Allahu alaihi ba'dhan min basari sai ubangiji ya kame wani abu daga nan wa ya fiku bi ra'asi sai ya rinka jin kwakwalwarsa kamar wani abu na juyawa wani abu na kai komo a cikin kwanyarsa to wahayi ne zuwa kenan wahayi ya bu shi ne ita ne sun ma dala alaihi alkaula ubangiji ya saukar mai da maganarsa Allah ya ce min abasa wa tawalla an ja'ahu al'aba abasa ya bata rai wata wallahi kawai da ido an ja a wal'ama wai saboda makawan ya zo wurin shi shi abinda yake yana ina ganin makawan aina shi ko ma ke gariya waɗanda da yake so darwanka ko ma yaji nika la'allahu ya zaka wa ya tuna sheka watakila wannan makawan ya shiriyu ya gatu ya aike da wa'in nan ba sa iyawa a wai da karu fatan fa'a ku zikira ko ya dawo imanin abinda da ake so a koya mai amfani shi amfani wani sa haka dai har zuwa ƙarshen wannan aya amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka an la yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara fi sufin mukarrama marfu'atin mudahhara bi aidi safara kiramin barara ayoyi goma sha shida suka sauka a kan abin da manzon Allah yi na juya baya ga wannan makawo. Sita ashirin aitin, nazala bi hajji Muridu, al’amin alaƙalbin na biyu karin fi sha'ani Abdullahi bin Abu Makatun, aya goma sha shida, ɗan aikin nan wanda shaidan bai ke taɓa shi. Idan Ibrahim ya kawo wahayi, mala’iku ke mai rakiya, ka ku duk ƙarfin shaidan bai ke shi da mala’ika. Wane shi? saboda haka gaba gare shi mala'ika mala'iku baya gare shi mala'iku dama hagu mala'iku ga masu min rufa zai kawo alƙur'ani idan ya zo haka yake sauke shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa inna tsayoyin da aka saukar yace ga sunan la tazalu yau, منذ nan ba su اليوم ba, نبس da aka دا أكا سوكا دا سوها yau لا يوكا واستدلوا مثل حتى يرث الله الارض ومن عليها بدا اغشي ba wa'annan ayoyin ana karanta su har zuwa ran da kiyama da tsayi bayan Allah daga nan da aka saukar da wannan aya shi Abdullahi ke jin Allah ya kara mai karanci a ce mutum alkur'ani ya sako saboda kai kuma yabanka yake ba wai aibanta yi ba mutum ukun nan da ka abin malik a ciki al-ansari inda qur'ani ke cewa a tauba wa ala sasa ladina kullu hatta idan daqat alaihim al wa inna mutane ukun nan da basu ji yakin tabuka ba kuma so ga ma gaskiya ba munafikai bane suka ce wallahi ba abin da ya hana mu da yakin nan face san zuciyar mu da sarran mu ba ce amma ku koma gefe har sai Allah ya hukunci akan ku su koma gefe su kwana arba'in da biyar ba wanda yake musu magana a madina kowa kauce musu yi ka abinci wata ce ko gonar babana ya kulle gonarsa na gwangwasa da ya dina ya ki budewa na haura katanga na same shi a cikin ce ba. yanzu kana shakka a wuce ka cewa ni ba ni wai ban san abin da shi yanzu ba kana shakka a wuce ka ni ba musulmi bane ba. baban ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam amsa kenan bai kare mishi magana ba wata idan ma ake ce ayi kaza sallallahu alaihi wasallama umurnin Allah yake itarwa kamata a ce ni da kai mu dauka mu rike hannu biyu mu dola shi a rayuwar mu me ya aiki za mu samu cin nasara a gaba idan da muka ce a'a ba za mu yi ba to za mu ga abin da ya bata mana rai kuma ya bata mana bayan rai domin bala'in da muke ciki yanzu duk inda muke ji da ciwo a yanzu to idan ya dore a haka sai ya fi musguna ma ƴaƴan mu da jikokin masu tasowa yanzu saboda inda ilimin suke nema ilimin sai ya fuskara ya wahala ku ba musu dukiya ba da za su iya komawa da zikaratun ba mu koya musu takawa ba wanda imanin ka iya zama garkuwa a gare su abinda mu koya musu neman duniya kuma duniyar ta ƙi zaɓuwa. za mu yi wahala gaya idan mu koma muka rike ubangiji mu ba mu koya ƴaƴan mu kayan gado managabcin kayan gado wanda zai amfane su idan ba ma ya amfane su muna nan ya amfane su idan ba ma nan mu ma a cikin ramin mu ya amfane mu amma idan mu kyale su suka yi tafa da ma a cikin gurbibi daga nan teku za su koma wanda ku yi fada cikin teku to ne sai dai wata rama Allah kuma cice shi amma sunan shi mataccen ko da yana iyo akan ruwa Allah nake roƙo tsare mu ba mu iko dacewa